wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm din amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am Allahu ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن yuta ila 20 min ba'dil miya wato ga tumaki 40 za a bada akuya shine zakka in sun kai tumaki ko awaki sun kai 40 za a bada shatun akuya taskiya a matsayin zakka yuta da za a bada shi ila 20 min ba'dil miya zuwa 20 bayan 100 tun daga 40 zuwa 120 za a bada akuya daya an gani kenan mutumin da yake da awaki 40 zai ba da akuya daya awaki tamanin zai ba da nawa awaki ɗari da ashirin duk daya amma idan mutane uku ne ba kowa na da arba'in arba'in idan mutane uku ne kowa da arba'in arba'in to za su ba da uku wannan zai ba da ɗaya wannan zai ba da ɗaya wannan zai ba amma da za a dunkula shi to ɗaya za a bayar kuna da wani ku? kuma da shata ne mai ne بالمئتين مئتين ثم ثلاث وإن نمت عن زين sannan bayan za a ba awaki biyu in ya kai 121 sai ya ƙaru a kai za a ba awaki biyu har zuwa ga 200 a gane ku tun daga 121 zuwa 200 za a ba awaki biyu sun masalasun inna mat'an zai sannan za a ba da uku ya karu a kan wannan gashi nan fa arba'u arba'un tuda ala arba'in miya an kulli mi'atin ah, fashatun tazkiya guda hudu ne ake bayarwa a kan ɗari hudu da zarar ya kai ɗari hudu za a bada awaki hudu an kulli mi'atin fashatun tazkiya ga kowane ɗari akwai akuya na zakka in ya kai ɗari hudu guda hudu ɗari biyar biyar ɗari shida dubu ɗaya dubu ɗaya za a bada nawa za a bada goma sai zama to daga zaran ya wuce haka kowane ɗari za a bada ɗaya ودم بغض للإعراض والمعرض للدأل والجاموس للبقر تهز ana بغض ainihin هذا أينجين lil للإعراض ga sauran raƙuman da muka sani mai tozo biyu ana haɗa shi da mai tozo ɗaya wal mai ne shi wannan bukt yana da tozo guda biyu shi iraq kuma yana da tozo ɗaya to ana haɗa su wajen zakka duka zaren kuma ne ana haɗa tumaki zuwa ga awaki ana haɗa tumaki zuwa ga awaki wal jasusu lil bakar haz sannan ana haɗa ainihin jamus zuwa ga bakar jawami su ne gajejerin nan wanda ba sa yin tsawo sai dai su baje a ƙasa to irin wannan jawami ana haɗa su zuwa ga bakar duk shanu ne su yan dab da ƙasa ba to duk ana haɗa su الدر نصاب التمر والحبوب كنفة أرزق بشرط التيري كقدر نساب الدبيل دقوا قوايا هاتي كنفة أرزق وفجي روس رنزو أو تكي بيرني بشرط التيري بشرط النونة أو تكي بيرني بشرط السيانونة أغاني كنا دبيلو da hatsi ba a ba da zakansa in sun nuna kuma ana ba da auziki biyar kowane arziki daya na yi shi kowane arziki daya sa'in sittin kowane arziki daya sa'in sittin arziki biyu ba arziki hudu arba'in arziki biyar ɗari uku idan mutum ya noma abin da ya kai a sa'i ɗari uku to zaka ya hau shi amma idan sa'i bai kai ɗari uku ba zaka bai hau kan shi ba an bai jini na'am na'am fil arba'in ad-dan shatin tasfiya game da awaki arba'in akwai akuya na zakka za a bada akuya ɗaya zakka yuɗa ila 20 min bariya za a bayar zuwa ga 20 bayan da 120 kenan ku wa ba da shatani lil bayan ta akwai awaki guda biyu ne miyatai ne zuwa ga ɗari biyu sun matsala sun inna man azaini an zaini sannan za a ba da uku in ya karu akan ɗari da ashirin ko da guda ɗaya karu akan shi Ba arba'un tuɗa ala arba'in miya guda huɗu ake bayarwa akan ɗari huɗu an kullum miyatin miyatin fashatun tasiya daga kowane ɗari za a ba da akuya a matsayin zakka wa zumma buktun da ana haɗa ainihin bukt a turkumani zuwa ga iraq wal ma'azu ana haɗa tumaki zuwa ga awaki wal jamu ana haɗa ainihin muturu zuwa ga shanu wato yan bidanjarin nan sune muturu zuwa ga ainihin shanu duk ana haɗa su addai nisabin tamari wal habubi gwargwadon nisabin dabino da kwayan hatsi kasa sauki biyar ne da sharaɗin nuna da sharaɗin ya nuna shi da gina da kuzar ana sai shi a ɗanyensa shi ya ɓaza kakansa ke nan ba sai ya bushe sai ya bushe ya zama tamun sannan a ba da zakka a iya tilmuwa kai na wannan ana nufin daga berin da dogayen babu bambanci ba bambanci da hada su ake yanzu a yi lissafi shi wannan ɗan ɗan dabbatin ba aiki ba ne da rufi ba aiki ba halittar da ne kuma yadda ake samun mutum ɗan gajeri wani dogo da kun shanu wanda su irin yanayin halittar su kenan da gajarta a wasu magoyi na'am بسم الله الرحمن والمقدم في الدرجات من ربه كما يقدم في الخيرات والكرم والمقدم في الدرجات شي من الله صلى الله عليه وسلم شيني ابن gabatarwa wajen darajoji daga ubangijinsa shine abin gabatarwa kama yuqaddamu kama ya kaddamu fil khairat kamar yadda ake gabatar da shi wajen wajen ayyukan alkhairai wal karami da kyaututtuka alkaramci a gane wajen kyauta manzo Allah ya kowa wajen ayyukan alkhairi ya kowa wajen daraja ma ya kowa kullu man khafa yanzu fi shafa'ati yawmal jazaa'i an al af'ali lil umam kullu mutum da yake jin tsoro da jin tsoron azaba yarju fi shafa'ati yana kaulan ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmal jaza ranar sakamako zai samu ceto akan ayyukansa ga al'umma ayyukan da ya aikata na kurakurai manzo Allah ya ce shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati ceto na ya tabbata ga ma'abuta manya-manyan zunubai daga cikin al'ummata nam kam min gawiyin ja naja fi zilli rahmati ja'altu nafsi min al min al gawiyin kulliyyi mm. kam min gawiyin da yawa mutumin da yake batacce hallakakke na ja ya samu tsira ya samu tsira cikin inuwar rahamansa ja'altu na sanya kaina daga cikin hallakakku dukansu su na sanya kaina daga cikin hallakakku gaba ɗayan su shi ya ce ya sanya kashi hallakakke ne shi da kyauta ba tawalu ne gaskiya gara mutum ya ringa makarsa fatan alkhairi la ya mutan na ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zato ga Allah insha Allah Allah zai shigar da ni aljanna insha Allah ni shiryayye ne kada mutum ya dinga tura kanshi zuwa ga mutum ya dinga bauta ma Allah bainar khawfi wal raja amma wannan ya bauta ma Allah da khawf ne gaba daya na'am nam lamma arada lana takfifa khaliquna في الذنب نعم أرحمنا كالأمم لما أراد لما أرادنا التخفيف خالقنا لما أرادنا خالقنا a lokacin da mahalicinmu yake nufinmu da sauki lokacin da mahalicinmu yake da sauki ke zambe eh, arhamana sai wato sai ya mana rahama da annabinsa ka umi wanda annabin nan kaman uwa ne wajen tausayi annabin kaman mahaifiya wajen tausayi lamma aradana khaliquna bitafsir zam lokacin da ubangiji yake son mu da sassauci a wajen zanibi, yana so a kankare mana zunubanmu arhamana bi nabiyyi sai Allah ya yi mana rahama da annabinsa wa umi kaman uwa manzo Allah mai tausayi ne لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم annabi mai tausayi ne mai rahama ga muminai duk wani abin da zai samu cikin wahala yana damun annabi sallallahu alaihi baya gama wahala an gane na'am saradana rabbahu fi lailatul isra fazid fardan bila ahadin min najahi wal karami min karami wal karami manzo Allah yayi tafiyar gari sallallahu alaihi wasallam jana rabbahu ya kusanci ubangijinsa a cikin daren Isra'i ya yi tafiyar dare ya kusanci ubangijinsa a cikin daren Isra'i fardan shi kadai bila ahadin ba tare da kowa ba saboda alfarman da yake da shi wa karami da karamci saboda alfarman da yake da shi a wajen Allah da kuma karamcin da yake da shi huwa al-muqaddamu shi manzo shine abun gabatarwa abun jagorantarwa a wajen daraja daga ubangijinka kama yuqaddamu fil khairat kamar yanda ake gabatar da manzo Allah wajen ayyukan alkhairai da karamci wa kullu man kafa yarju fi shafa'ati duk wanda yake jin tsoro yana fatan yana kaunar ya samu ceton sa zaman jaza ranan sakamako alal af'ali akan ayyuka lil umma al'umma na'am kan gawiyin naja da yawa halakake da ya tsira fi zilli rahmati a cikin inuwar rahamarsa da altu nafsi min al-ghawina na sanya kaina daga cikin halakakku gaba ɗayan su na sanya kaina daga cikin halakakku gaba ɗaya lamma aradal khaliquna at-takhfifa a lokacin da mahalicci mu ke so ya sassauta mana wajen zunubi arhamana bi nabiyyi sai ya tausaya mana da annabinsa kamar mahaifiya mm. tara manzon Allah ya yi tafiyar dare da na ya kusanci ubangijinsa a daren Isra'il shi kadai bila ba tare da kowa ba saboda alfarma da kuma karamci الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذلك إذا كان الذكر تحت غنى حكنا إذا يزمنت نمجي أنا كسنسو كان ذلك بينه وبينهن وانا زي زمنت تكانيش لسو إن يزمنت أبقي نمجي كسنسو يزمن جيكا جيكا كينا zai zama to tsakanin للذكر da su lizzakar هنا hazal unsayin an gane namiji ya samu misalin na'am kana bainu bainu wa bainu gunna kazalik kazalika law warisa banatu libni mal ibna haka nan da da da ce ƴaƴan da suna gado tare da tare da kasan suka gado tare da diya idan mutum ya mutu ya bar diya ya mutu ya bar ainihin diyar da to ita diya za ta ci rabi diyar za ta ci sudus ya zama to cikon sulusai ne ko ba ka ba to amma in zama zama su biyu ba mutum yana da 'ya'ya mata guda biyu sannan yana da ɗiyar ɗa za ta yi gado ta ɗiyar ɗa ba za ta yi gado ba sai dai in akwai ƙasanta kasha malfiya ba shafiya ba <laughs> akwai 'ya'ya mata guda biyu ya mutu ya ba 'ya'yansu guda biyu sannan akwai jikanya ɗiyar ɗa a sai kana magana na na kana magana wajen magana da kuma ina ana magana da gadin sana akida shine kaga tunda sun cinye sulusani to wa'annan ba su da gado su ƴaƴan da a gani sai dai akwai namiji a cikin zuwa sun suna da ƴaƴan ɗan suna da namiji to namiji sai janyo abin da ya rage sai ya zama arziki sai su raba da zakar mutum a zuwa ɗinsa yayi wa kazalika lawa warisa banatu ibn hakanan da 'ya'yan ɗa za su yi gado a matsayin babu ainihin diya sai 'ya'yan ɗa suka yi gado tare da biya su suna gaji su da su wata ta wuna tun lubini ya zama to kasan su akwai biyar ɗa kuma ma'ahunna tare da su a wuta ta wuna zakaru ko kasan su akwai namiji kana zalika ku sai wannan ya zama to tsakanin shi da su baina akhwati a ranar su ɗayan ɗa sun gaji yau wani ka bana su ibn ma al-ibn tisuli ƴaƴan ɗa sun gaji sudufi tare da ɗiya tun da ɗiya ta ci rabi abin da ya rage a cikin sulusani shi ne sudus sai ɗiyar ɗa ta gada to sai zaman to kuma ƙarƙashin su kuma akwai kuma ɗiyar ɗa kuma a gani na ƙasar na ƙasar wannan jikanya yawwa a ko kuma su akwai namiji akwai namiji wanda yake kaman jika to sai ya zama to shi zai janyo abin da ya rage sai janyo abin da ya rage tsakanin shi da yan uwansa a wani bakon ko tsakanin shi da wanda suke sama da shi daga yan uwan baban shi wala ya shiga cikin wannan wanda ya shiga cikin shiga cikin yayin da wanda suna shiga ciki ba a maganar su wato da kasar su ne za a raba wannan tare da su hmm. gadan ƴan uwa shaqiqiya rabi idan mutum ya mutu ya ba ƴan uwansa shaqiqiya za su ci rabin dukiya biyu ko abin da yafi biyu za a ci sulusani ci sulusani ya mutu ya ba ƴan uwansa mata guda biyu za su ci biyu shine ci uku dukiya ya mutu ya bar miliyan uku ya bar kuma yan uwa mata guda biyu ko biyar da biyu za su ci nawa za su ci miliyan biyu shi ne sultani hannu kanu uwa wa wa in sun kasance yan uwa maza da yan uwa mata fa shaqiqai aure abu mutum ya mutu ya bar yan uwan shi maza da yan uwan shi mata shaƙiƙai ko kuma yan uwan shi maza da yan uwan shi mata li abai uba daya fal bainahum bainahum to dukiya tsakanin zai raba. za a raba dukiya tsakanin su namiji ya samu sa da rabon mata biyu qalu au kafin shin su kaɗan ne ko su da yawa haka za a yi rabon nan wala akhawat mal banat su kuma ƴan uwa mata tare da ƴaƴa mata kal asaba kamar asibai ne ƴan uwa mata tare da ƴaƴa mata kamar asibai ne ya ke rubi a nan wajen mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa mata ƴaƴa mata ne su biyu ko biyar da sannan kuma ya bar ƴan uwansa mata to kaga ƴaƴa mata za su ci sulukani ko abin da ya rage nawa sai ƴan uwa ma sai ƴan uwa mata su ci abin da ya rage da zakar mutum da hazu a sai ƴan uwa mata su ci abin da ya rage su isu raba daidai a gani ya wato wannan shine idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata su da yawa daga biyu zuwa sama ai suna ce sulukani ne to ai wani abu zai rage to abin da ya rage sai ƴan uwa mata su gada su suna ta asubanci tare da su su kamar azubai ne gare su Su na mafadala suna gadon abin da ya rage gare su wala la lahunna ma hunna ba a yi musu auli tare da su ba a yi musu auli a ce za a yi wani auli dan su in dai babu kawai za su hakura ne in dai kudin ya tsawo ya rage za su hakura ba magana auli an gane ku ku shi ne dole ne za su tafi ولا ميراث للأخ... للإخوة كده الأخوات نقول هذا نعم billahi rahmanir rahim فصل في الشدائد طلاقه ويجرم na kala. مهما نكلا kalifci na كالابتناء kala. wato duka za su biya duka su gaba ɗaya za su biya duk sanda suka yi nukuri da mijin da matan aka nemi kowanne ya rantsi sai ya sai kowanne ya nukuri dukuli shi ne rashin rantsuwa ka rantsai ce shi wallah ba zai iya rantsewa ba shi ma wancan rantsai ce aka ce mijin ya rantsai ce ba zai rantse ba masu rantsai ce ba su rantse ba kaga duka sun yi mai sun yi dukuli to duka su gaba ɗaya za su biya duk sanda suka yi dukuli za su ɗauki asara wa in yakun la karkala kalistina wa in yakun wai la ne a wurin a wurin ba wa in yaqul ƙarka la liftina an gani la liftina in ya zama to sun sun tare amma in ya zama sun kaɗai ta ba don tarewa ba in ya zama to da shi da amarya da ango sun sun kaɗai ta amma kaɗai ta ba na tarewa ba ne ba kawai kawai ya irin wasu sun ware a gefe amma gefen ba wai ba an tare ba ne yanzu ya za a yi والقول قول زائر وكيل بل لزوجته وما عليه من عمل انا وجد ان يزمن تو تاريوا an ya zama to kaɗai ka ba na tarewa ba ne to magana magana mai ziyara ne idan mijin ne ya ziyarci matan a gidansu suka tattauna ba na tarewa ba ne suka kaɗai ta sai mijin ya ce shi bai sake ta ba zai rantse shi kenan magana ya tsare an gani mijin shi ya kawo ziyara sai kuma yake babu wani alaƙa na aure tsakanin su shikenan za a saurare shi idan matar ta kai ziyara ta ce wallahi an samu alaƙan aure shikenan ta ci sarari inda matar ta kai ziyara ta ce to tsakani da shi an samu alaƙan aure ya take ni to shikenan ta ce sarari in an raba auren ta ce sararin ta ba magana a dawo da wani abu shi wurin ziyaran ba za a duba ina ne ya kai ziyaran ba shi ya kai mata ziyara shi mijin gidanka ko gidan yawa ita kuma ko ta kame ziyara ita ma ko ta kame ziyara ko ta ziyara ofis din shi ne ta sami shi ba ta matan shi ba abun kunya ba dan an kama shi da matan shi matan shi don komai zai iya faruwa wani zai iya duba wani ba ta ce idan wani abu ya faru a ofis wani ya zo ya leka ya gani to a dan jin nauyin kadan ne sai ya ce ko an gansu da matan shi amma ba wani suka bane mai yawa shine Noman ne ko kuma da haka to kaga wannan ai kaga matar shi ce ba wata bace idan ta bi shi ofis to me ziyarar shi ake sauraron shi to ke da ke cikin bi shi ofis me ya faru shi wallahi alaka ya hada mu shi ke nan kuma shi auren yaro ta da idan shi ne kuma ya kai mata ziyara gidansu iyayen sai to ai kawai ku shigo ai an zama daya kawai shigo ya ka ba su daki irin yadda iyaye suke yanzu da saurayi da budurwa ta ci kawai sun tun da an zama ɗaya kawai a shiga ɗaki a tattauna to wannan ma kashi ce a wannan ba matsala da an ba su ɗaki to sai ya zama to ya kawo ziyara ne don su tattauna wani ba na tarewa ba ne to sai shi miji ya ce babu wani alaƙa na aure tsakaninsu magana maganan shi ne amma ma yamin sai ya rantsi wakila balle zaujatin an ce kai maganan mace ce mace za ta rantse amma alaihi min amal an ce ko da ita ta kawo ziyara ko shi ya kawo ziyara kawai ana sauraron maganar matar ne amma ba aiki da wannan a kotu a andalus kotunan andalus ba su ci wannan fata su ɗauki fata wannan sha'ar wa man kasa zaujata sun matsalafa sai eh, ya kuzu ha ma a kurbi ahalin mutlaka eh, duk wanda ya tabbatar da mace wa man kasa zauja duk wanda ya tabbatar da mace sun matsalaka duk wanda ya tubatar da mace sannan zai zake ta ya kuzu na ma a furbi a hadin mutsalaka zai karbi kayan ya ɗinka mata kaya masu tsada ya mata ɗinkin sallah sannan kuma sai aure ya yanzu ya za'a yi ya kuzu ha zai karbi kayan shi ma a furbi a hadin mutsalaka tare da kusancin zamani kai tsaye zai karbi kayansa tare da kusancin zamani kila wato ɗinkin kayan bai wuce sati ne ba sai aure ya rabu sati biyu aure ya rabu kawai ya tattara kayan shi kawai ya sa a cikin jaka ya ƙara gaba akwati mai tayan shi ma kina ai ya ba ta ne saboda shi ya san kamar ya saboda auren kuma ta rabu da shi a'a ai ai ina sun ta ne da kuma na da kawo da kai ne mata duk wanda ya tabbatar da mace sannan sai ya sake ta a gani wani abu ya faru saki ya faru to zai karɓi wannan tufafin tare da kusancin zamani kai tsaye in zamanin bai yi tsawo ba wal aka zuƙin marar lahazin zuru da lasatu fasa'ida mazuru amma wal aka zuƙi tuna Waya ya gramul jami'u mahama lakada kuma duka za su biya duka za su ɗauki asara na nakala sanda ainihin suka ƙi rantsuwa a waye garamul jami fata ne ko don ma jami'u ne ko jami'a jami'u waye garamul jami'u masha Allah eh waye garamul jami'a shi miji zai biya duka miji zai zai biya duka sadakin ma'ama na kala in ya cije ya kiran uwa yanzu ne fasara ya fito mijin zai biya duka idan har wato ya kiran tsuwa a gano wani hu? wa in yakun tsarkala laliftina idan ya kasance ya kaɗaita da ita ba don tarewa ba falƙaunu ƙaunin za'iri ne magana magana mai ziyara ne aka ce kai ba haka bane magana magana matar ne amma ba a aiki da wannan fatawa a andalus duk wanda ya tabbatar da matar shi sannan sai zaki matar zai karɓi wannan tufafi ma a ƙurbin hadi tare da kusancin zamani mutlaka kai tsaye shi ya kwaci mai tara a yin jiza shi nan kuna sai ma kwaci kayan duk lokacin ai wani mai zai gobe ɗaurin aure ya kaiwa bayan kwana uku ya rage kwana wasu ba su ka alkhairi ba suna kaiwa ne cikin dare ana gobe ɗaurin aure akwai mazan da za ga suna yi jinkiri ga kai a fasmitayen sai su bari can cikin dare sai aka yi zuwa na, gobe ɗaura aure dole da ya ɗaura ba shuka alkairu ba ne eh, wani baya zo ne a yi comment ce ai wani wani gaskiya bai kyauta ba ji abin da ya sanya bai sanya kaza bai sanya kaza bai sanya kaza ba to tun da ba shi da abubuwan da bai san bai da bai da kuɗin da zai sanya sai kawai a yi maneji kuma can cikin dare a kai kawai tun za a yi ma a yi zagi cikin dare kawai zai wuce kafin sami <laughs> na Eh. nan ana babbanta abu? na mene wai mutum ya zo nan birni sai a bashi ɗakin shi daban na iyali shi daban haka ake yi? sai eh, ba a haɗa a gaskiya ba a haɗa ba a cika haɗa so suna da ɗan nan ba su cika ɗaukan abin da wani wannan ba na ɗan kuwa suna da nasu urufin ne su wannan ƙorfin suke nan albidaya albidaya albidaya taude taude mirasu da kawo le'ab ne gadon hali guda biyu ne hali na farko na adam wajo da le'ekwa wala rashin samun yan kuwa maza da yan kuwa mata shaƙi kai rashin samun in ya zama to babu yan kuwa maza babu yan kuwa mata shaƙi kai sai da yan uwa kawai yan uwa mata li abbai ne kawai mutum ya mutu ya bar yan uwan shi li abbai ne kawai mata babu shaqiqai fi hadhihi al-hala ya al-khalaqat al-shaqiqat a cikin wannan a cikin wannan halin yan uwa li abbai za su yi gado kamar yan uwa shaqiqai fa yarisna bil fard za su yi gado da da farilla za su ci rabo aw bi mal ghayr eh nawa ne raban su suna cin rabo in suna cin sulusani ko suna cin sulusani idan ita kadai da ci rabi idan su biyu ne ko biyar da biyu su ci biyu cikin uku na dukiya aw bi ta'si ma algai ko kuma da ta'azzubanci tare da wani misali tare da iya mutum ya mutu ya bar iyarsa kuma ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu ko biyar da biyu sannan kuma ga ƴan uwa ne akwai kaga ƴaƴa mata an san ci zulufa ne to su wa'annan za su yi ta'azzubanci abin da ya rage ƴan uwa shagiƙai ƴan uwa ne akwai أعوذ التعصيب بالغير شيني معنى قولت أتمنشي دواني أما على غير وانشا قولت أرى دواني فيرزنا بالفرش عند تواكل ثلاثة غير وانشا بال... بالتعصيب مع الغير لكي لغير وانا تارى دواني إنا قوي وانا ونزيت كما كان مزوز فيه وانا قولت أتمنشي بالغير إنا قوي إرؤوا أقوي أقوي إياكي إنا قوي إياكي to iya asubu da iya da zuwa da ƴaƴa mata sai sai duk ta ta zama jikarar su bilgayr wannan kuma alkhair in akwai wani wanda zai taimaka mata kuma akwai namiji wanda zai janyo ku ciki na'am awwalan fayarisna bil fard inda tawasul salatatu shurut suna gado da farilla da cin rabo in sun cika sharuɗa guda uku awwalan Allah yujadu far'un waris kada a samu far'un wari li'annahu law wai far'un waris kada a samu ɗa ko ɗan ɗa in akwai ɗa ko ɗan ɗa ba za su gado ba لأنه لو وجد فرق وارث ذكر أجبهن domin da za a samu farkon wari reshe mai gado namiji da zai sha makarce sai gado ko saniyan Allah yuzu da asulun waris zakar kada a samu asali mai gado shine asali shine uba kada a samu uba ko kaka wannan shine asali in akwai uba ainihin dan uwa baya gado yan uwa gado haka nan akwai kaka al rajir, amma a mazabin malikiya kaka yana gado tare da yan uwa al-jaddu yuqasimul iqwa ko salisan allawi jaddu mu'assib na uku kada a samu mai ta'assubanci kada a samu mai ta'assubanci da dan uwansu in an samu dan uwansu zai zama ta'assuban ma al-ghayr ko la tawafarat ash-shurut idan wa'annan sharuɗa suka cika za su yi gado cikin wa'annan halin idan ita kaɗai ce tana da rabi idan sun fi ɗaya za su karɓi mai sulusai ne ƙalibin munzir ya ce a littafinsa al malamai sun yi ijma'i cewa lalle yan uwa maza yan uwa abai suna tsayawa matsayin yan uwa shakikai suna tsayawa matsayin yan uwa maza da yan uwa mata min al'adu wal um, shi ne shakikai mm, zukuru ka yin. mazajen su kamar mazajen su ne mazajen yan uwa da abbai kamar na shakikai ne wa ina su mata ya yan uwa da abbai ka ina ka ina su kamar na shakikai ne idan lam yakun lil mai ikhwa idan ya zama to mamacin ba shi da yan uwa maza au awatin lil ab ko yan uwa mata lil ab wal um uwa da uba an yi karatu لا إله إلا نعم لا إله إلا نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنت الابن تأخذ الثلث إذا كانت مع البنت مثال يمتلى إتدير ده tana karban sudu biyar da tana karban ɗaya cikin shida idza kanat ma'al in ta kasance tare da iya misalin yau za wannan misali ne wanda ake koyi da shi misali ne wanda ake koyi da shi diyar da tana karban sulusi tare da diya Shi dai bayan da muka sani da shi abu yi ne mutum ya mutu ya bar diya da kuma diyar da to diya za ta ci rabi abin da ya rage cikon sulusai ne shine ɗaya cikin shida sai ɗiyar da ta ci over six shine cikon sulusai ne wa haka zan a ma'a lokaci allati bil abawai ya aka ya ya ukayya eh. wa haka zan uktu ma al haka nan ƴan uwa shaƙiƙiya haka nan ƴan uwa ne abiya ma al lati bil bil ne tare da yan uwa shakikai a gane wa haka zal ukt al-li'ab adlat adlat ma al-ukt wato yar uwa li'abiya ta kusanto tare da yar uwa iya. a tare da yan uwa wanda suke shakikai ya ukai ya kai dan uwana ya kai dan uwana adlat sun kusanto أقول أكت ترى ده أكت يرؤوا لأبيا أدلس تاكسنتو ترى ده أنقوا شيئي ترى ده أنقوا شيئي أقول الرابع من فرضه السدس نوهدو دقا وانده كسنسو ده يجكين شده لي بنت لبن أقول بيرنا أقول بيرنا إذا كانت مع البنت الواحدة بيرنا in ta kasance tare da diya wata ku zubin tulubuli sai diyar da ta karbi ko ya'yan da su karbi ɗaya cikin shida wanda shi ne cikon sulusai ne ijma'an wannan ga ijma'in malaman su ne babu sabani saboda magana ibn mas'ud Allah ya kara musu yadda an tambaye shi game da diya da diyar da da kuma yar uwa mutum ya mutu ya bar diya ya bar diyar da ya bar yar uwa ya za a yi Yake da sannu zan yi hukunci a ciki da hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam ita diya tana da rabi ita diyar ta tana da ɗaya cikin shida wanda shi ne cikon sulusai ne abin da ya rage na yar uwa ita asiba ce bukari ya ruwaito da wannan sa an yi karatu wani da الزال الموجمة المفتوحة مبني المجهول نعم ai ij'al haza misalan ya kuta dadi ai ka sanya wannan misali ne wanda za a yi koyi da shi wani kwaso alayya kullu binti binin ke ana kiyasi a gare shi duk wata biyar da duk wata biyar da ko biyar da haka nazila amma binti binin da ta sauka ƙasa da ta yi ƙasa ƙasan ƙasa kenan ta yi ƙasa tare da biyar da guda ɗaya a'ala minha wanda ta fita aw min hunna ko kuma ko kuma ta fi su fa inna lil binti libni nazira domin ita diyar da ta sauka au banatul ibl ko kuma ko kuma ƴaƴan da wato suna da sudus mawludul aliya ƴaƴan da suna da sudus tare da samun na sama tare da samun diya kenan wanda wannan shine cikon sulusai ne lau kanar bintul ibn ma'a bintai ne fa aksara mm, to an fahimta daga cikin wannan cewa da za a samu diyar da tare da 'ya'ya mata ko biyar da ɗaya sun faɗi Eh, sai da in tare da ita akwai ɗan ɗa wanda zai mata ta'asubanci zai mata masha Allah والخامس ممن فرضه الثلث نعم ان شاء الله كانت سنة باية قريبة كالتراب كثرة نعم mun rabon rabon gadon mutumin da ya rasu ya bar ya'ya maza da mata ga yan uwa nan ba su yi gado to mu kafin araba raba gado tun da dukiyar na da kuma yan sun dan yi wahala akan biyu ana iya cewa kafin dan abin da ake ba su na ne kamar ladan nan ido wannan ya halatta ko kuce ba cin araba gadon tukun na ai wannan ai ba za ka gado kaso ba za ka za su iya cire wani abu ba yan uwa mana kyauta alkhairi kamar arba su yi eh? na idan ka samu biyar da tare da biya tare da yake biyar da tare da biya tare da biya da yi to sun ne ba ta abin da ana eh, mata ne su ba da su biyar da zai an fahimci ba Na, na, an Kuma ga Musa ne? أشهد أن لا إله إلا أنت